azim. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai, waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro radio hausa daga nan murya juma musulunci ta iran daga birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tahir Aminu ya zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na ko kun san sai duniyar mu a yau akwai don masu sannan shirin na karshe shine filin fadakarwa hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce kofar iran ta tattaunawa a buɗe take amma amurka sai ta biya kuɗaɗe kan kurakuran da ta yi mayakan houthi a kasar yemen sun kara kai wasu hare-hare da makamai masu linzami kan bengeriyar sannan za ku ji cewa shugaban kasar iran ya ce hulɗa na kasar iran da hukumar iaea e ba zai ci gaba ba sai tare da wato sharuɗa a nan gaba yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa kofar tattaunawa da amurka a kan shirinta na makamashin nukiliya a buɗe take amma kafin haka sai gwamnatin ƙasar amurka ta biya diya na kurakuran da ta yi a baya wata hira da ya yi da jaridar lemon ta ƙasar faransa arakci ya ƙara da cewa da farko amurka ya kamata ta canza halayenta na rashin kaiwa ƙasar iran hare-hare a lokacin tattaunawa ya ce balmasiya hanya ce mai tituna guda biyu na zuwa da kuma dawowa amma trump ya zo ya rufe ɗaya hanyar kuma tattaunawar diplomasiyya a wajen iran a koyaushe a buɗe yake hare-haren da jiragen yakin a amurka suka kai wa ƙasar iran a cikin yakin kwana goma sha biyu keta hurumin diplomasiya ne kuma dole ne amurka ta biya diyar barnar da ta yi kuma wannan haƙƙin iran ne ta nemi wannan ta nemi hakan haka ma kaiwa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar wanda ke ƙarƙashin kula na hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e kuskure ne wanda amurka ta yi don babu tabbaci daga hukumar kan cewa shirin nukiliya na ƙasar iran ya karkata daga na zaman lafiya wannan ma sai amurka ta biya diyar yin hakan sojojin ƙasar yemen sun ba da sanarwar kai hare-hare kan tashar jiragen saman abin na hamji ƙasar isra'ila tare da amfani da makamai masu linzami samfurin ballistic kamfanin dillacin labaran tasnim na ƙasar iran yana kato majiyar sojojin yemen na cewa sun kai hare-hare da makamai masu linzami kan tashar jiragen sama na bulgarian kuma za su ci gaba da kai wannan hare-hare har zuwa lokacin da hamsar isra'ila za ta dakatar da kisan kiyashi wa falastinawa a gaza yahaya sari kakakin sojojin ƙasar yemen ya bayyana cewa sojojinsa sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin ballistic mai suna karo wanda kuma ya faɗi a kan tashar jiragen sama na lord airport kusa da yafa ko kuma tel aviv ya ce makamin ya sami barasar kuma ya sa aka tada wato jiniyoyin hatsari har a garuruwa 300 a yankin falastinawa da aka mamaye banda haka ya ce miliyoyin yahudawa ne suka je ƙarƙashin ƙasa don tsira da rayukansu shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya faɗa wa shugaban majalisar tarayyar turai antonio costa kan cewa hulɗar ƙasar iran da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e zai kasance tare da sharuɗa saboda hukumar ta yi watsi da ayyukanta na asali ta koma siyasa ta fita daga ɓangaren ƙwararru ta zama tana bin buƙatun wasu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa dangantakar ƙasar iran da hukumar iaea e a da can ta zuciya guda ce ba ta ɓoyewa hukumar wani abu a cikin ayyukanta na makamashin nukiliya amma halin yanzu ya ce an gano cewa hukumar ce take ba wa hamci ƙasar isra'ila bayanai dangane da ayyukan nukiliya na ƙasar iran ta kuma zaman lafiya ta ba da sunayen wato eh, ƙwararru masana fasahar nukiliya na ƙasar iran ga haramce kasar isra'ila wanda ya kai ga tana zuwa tana kashe su ko kuma tana amfani da ma'aikatanta a cikin iran don halaka su banda haka shugaban ya ce iran ta rufe wato hukumar iea ta rufe idanunta kan shirin makamashin nukiliya na hamji kasar isra'ila gaba daya daga ƙarshe ya ce iran za ta sauya yadda take hulɗa da hukumar a lokaci guda tana bin hanyar diplomasiyya don warware matsalolin da suka rage tsakaninta da hukumar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan radio hausa muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran a daidai lokacin da jiragen yaƙin hamduksa isra'ila suke ci gaba da kai hare-hare kan mutane a kudancin ƙasar lebanon sannan suke ci gaba da keta horomin yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyar hezbollah ta 1701 tana kuma kashe mutanen ƙasar lebanon sojojin unifel na tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a kudancin ƙasar lebanon suna fuskantar matsaloli da mutanen kudancin ƙasar ta lebanon jaridar arab news ta ƙasar saudiya ta bayyana cewa mutane a yankin sun hana ko kuma suna hana sojojin unifil shiga wasu unguwanni a yankin don gudanar da bincike a cikin wato gidajen mutane labarun da suke fitowa daga yankin kudancin lebanon a irin wa'annan yankuna sun nuna cewa mutane sun hana sojojin unifil shiga wasu unguwanni sai sun kawo sojojin ƙasar lebanon kamar yadda aka tsara sojojin sun dage sai sun shiga amma mutane sun hana su shiga sai tare da rakiyar sojojin ƙasar lebanon wato kamar yadda aka tsara don haka da ƙarshe dai sojojin unifil sun yi ta amfani da iskar gas mai sa hawaye a kan mutane don ta sami hanyar shiga wannan yankuna amma sun kasa shiga gwamnatin kasar lebanon ne ta buƙaci a tsawaita lokacin wanzuwar sojojin unifil a kudancin kasar lebanon amma ta bayyana a fili cewa sojojin suna aiki ne wa kasar isra'ila da kuma amurka a yankin shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakar kalibov ya ce asarorin da ƙasar isra'ila ta yi a yakin kwanaki goma sha biyu da suka yi da dakarun ƙasar iran wato suna da yawa fiye da yadda ta bayyana kakakin majalisar dokokin ƙasar ya bayyana cewa wato yawan mutane dubu uku da ɗari biyar da isra'ila ta ce suka ji rauni a yakin kwanaki goma sha biyu to a ɗauke shi aƙalla mutuwa 500 ne kamfanin dillancin labaran ƙasar iran wato ip ya bayyana cewa eh, ya naƙalto kalibab yana faɗar haka a wata hira da aka yi da shi a tashar talabijin ta al'akhbar da ke nan birnin tehran ya kuma bayyana cewa wato gungun makamai masu linzami na ƙarshe wanda sojojin iran suka cilla kan hamshin ƙasar isra'ila sun gurgunta wato ayyukan eh, garkuwar sararin samaniya na hamsin isra'ila gaba ɗaya don makaman sun sami bararsu har na kashe 90 cikin 100 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da ko kun san duniyar mu a yau da dan matasa akwai kuma filin fadakarwa da wannan kuma ke cewa yi ne lafiya. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Juma'a. ashirin ga watan tir shekara ta hudu hijira kamariya wacce ta yi daidai da 15 ga watan muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 11 ga watan yulin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan yulin shekarar 1978 miladiya majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 11 ga watan yuli na kowace shekara ta zama ranar mutane ta duniya saboda a shekarar ce mutane a duniya suka wuce biliyan biyar kafin haka dai shekaru 40 da suka gabata ne majalisar ɗinkin duniya a karon farko ta gabatar da daftari na musamman don tsara iyali a kowace ƙasa a duniya dalilan da suka bayar na aiwatar da wannan shirin dai shine karuwar yawan mutane a kowace ƙasa a duniya yana buƙatar samun ci gaba a wannan ƙasar a cikin dukkanin al'amura a dawwame kuma a kowace shekara dole kowane gari ya ƙara faɗi dole ne a gina sabbin asibitoci dole ne a gina sabbin makarantu dole ne a ƙara ƙarfin wutar lantarki da sauransu dole ne a taimakawa matasa su sami ayyukan yi da sauransu sai kuma a shekara ta 2017 an gabatar da shawara a majalisar wacce take cewa idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba ƙasa wato wurin zama na mutane da kuma gonakinsu zai zama matsala babba a duniya zuwa shekara ta 2050 saboda yawan mutane da sunan hangen nesa dangane da yawan mutane a duniya ta shekara ta 2017 a cikin shawarar da aka gabatar an yi maganar yadda karuwan mutane a duniya yake sauri da yadda hakan zai gurgunta shirin ci gaba na kasashen duniya na majalisar ɗinkin duniya zuwa shekara ta 2030 kuma shawarar ta yi gargaɗin cewa idan yawan mutane na karuwa da wannan sauri da yake yi to kuwa fa ba za a cimma wannan guri na majalisar ɗinkin duniya nan da shekara ta 2030 ba a cikin shawaran an kawo cewa yawan mutane a shekara ta 2016 biliyan bakwai da miliyan 600 ne sannan idan hakan ya ɗore a ƙarshen shekara ta 2017 da ake ciki zai zama biliyan bakwai da miliyan 400 sannan bayan shekaru 35 yawan mutane a duniya zai kai biliyan 9 da miliyan 700 wannan adadin ya fi adadin da aka gabatar wa majalisar ɗinkin duniya da miliyan 100 shekaru biyu da suka gabata tare da wannan ya zama dole ga kasashen duniya su yi lissafi mai kyau na ƙwararru a su don tsara rayuwar mutane inda za su rayu cikin walwala da adalci da aminci da lafiyan jiki da kuma rayuwa a cikin farin ciki. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 858 da suka gabata a ranar irin ta wato 15 ga watan muharram shekara ta 589 hijira ga mariya aka haifi babban malamin addini aliyu dan musa dan jafar wanda ya shahara da sunan said bin tawus a garin hilla na ƙasar iraki said bin tawus ya tashi a garin hilla inda ya kammala dukkanin karatunsa na sharar fage a can daga nan sai ya je birnin bagdaza na ƙasar iraki inda ya yi shekaru goma sha biyar cur yana rayuwarsa yana ƙara karatu a gaban manya-manyan malamai na lokacin banda haka a lokaci guda said bin tawus yana ƙara samun matsayi a cikin al'ummar musulmi sai da ya kai matsayin da ba wani babban malamin da ya fi shi a zamaninsa wanda kuma yake da mabiya masu yawa banda haka yana da halayen shugabanci da kula da mutane wanda ya ƙara masa so a cikin zukatan mutane. Littattafan da Said bin Tawus ya rubuta suna daga cikin amintattun littattafai a cikin musulmi. Daga cikinsu akwai al wanda ya yi magana a kan abubuwan da suka faru a Karbala a ranar Ashura wanda ba a taɓa rubuta ba irinsa ba a wannan fagen. Ya zama makoma ga duk wanda yake son sanin abin da ya faru a waƙiyar karbala sai kuma littafin iqbal bisa lihil amal da kuma sa'adu su'ud duk suna cikin littattafansa da ƙarshe ibnu tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana ɗan shekara 75 a duniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta wato 11 ga watan yulin shekarar 1995 miladiya a daidai lokacin da ake yakin basasa a kasar yugoslavia sabiyawa sun yi wa musulmi kimani dubu takwas kisan kiyashi a garin srebrenica wannan duk tare da cewa majalisar ɗinkin duniya ta shelanta garin srebrenica a matsayin tudun na tsira ga wanda ya kawo kansa a wurin a shekarar 1993 a yakin basasa da ake yi a kasar yugoslavia sannan ta kawo jami'an tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka jibge a garin don kare lafiyar duk wanda ya iso amma duk da haka suka bar 'yan bindigan sabiya masu tsauran ra'ayin addini kuma makiyan musulmi masu samun goyon bayan gwamnatin kasar sabiya a belgrade suka shiga wannan wurin suka aikata wannan kisan kiyashi a lokacin da musulmai a srebrenica suka fahimci sabiyawa sun shiga garin sun yi ƙoƙarin ficewa amma sabiyawan su yi masu ƙofar rago a garin suka kuma kama su ɗaya-ɗaya suna ɗaurewa a cikin sa'o'i 48 sun kashe musulmi dubu takwas malaman tarihi sun bayyana cewa wannan shine kisan kiyashi mafi muni da aka aikata a kasashen turai tun bayan yakin duniya na biyu sojojin holanda waɗanda suke aiki wa majalisar ɗinkin duniya a garin ba su yi komai ba wajen hana wannan kisan kiyashin sannan dukkanin ƙasashen turai ba su damu da abin da ke faruwa a ƙasar yugoslavia ba wanda ya zama abin tunani dukkan kwamitoci uku da aka kafa don binciken abin da ya faru bosnia sun ce laifin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma tarayyar turai na rashin kare musulmin kasar bosnia da ke garin srebrenica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 da ni sunu sugunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar Yahudawa ta ƙasa da ƙasa mai yaƙi da Yahudawan Sahayuniya. ƙungiya ce ta wasu gungun masu fafutukan yahudawa suka kafa a shekara ta 2008 da nufin tunkarar manufofin siyasar yahudawan sahiyoniya da suka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankunan da suka mamaye da ƙarfi musamman yankunan falasinawa manufofin kungiyar sun fi mayar da hankali ne kan neman rusa abin da suka kira tsarin nuna wariyar al'umma da yahudawan sahiyoniya ke nuna wa al'ummu musamman al'ummar falastinu da suka kwace musu ƙasa da kuma goyon bayan haƙƙin cin gashin kan falastinawa gami da goyon bayan matakan gwagwarmaya kan gwamnatin mamayar 'yan sahiyoniya kuma al'ummun yahudawa suna bayyana hakan ta hanyar shirya zanga-zanga da dama a a wasu ƙasashen yammacin turai an kafa kungiyar yahudawa ta ƙasa da ƙasa da take adawa da munanan manufofin yahudawan sahayuniya a shekara ta 2008 a daidai lokacin da muryoyin yahudawa ke ci gaba da tashi a faɗin duniya nikin amincewa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin watsi da matakan da take ɗauka na zalunci kan sauran al'ummu da sunan yahudawa tare da yin allah wadai da manufar siyasar tsarkake al'umma al'ummar yahudawan sahayuniya 'yan ƙaga gida da ɗaukan munanan matakan cin zarafin al'ummu musamman al'ummar falastinu kafa kungiyar wacce mai fafatakar yahudawa mai adawa da manufofin 'yan sahayoniya mai suna sara kirishina da sauransu suka yi ta kunshi gungun yahudawa da ke cikin cibiyoyi masu nuna adawa da zaluncin 'yan sahayoniya kan kasashe 'yan kasashen birtaniya amurka kanada turai cikin haramtacciyar kasar isra'ila Indiya, mexico da argentina tattun waɗanda suka kafa cibiyar adawa da munanan manufofin 'yan sahayuniya a duniya su ne sara kirishna tana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kafa irin waɗannan cibiyoyi kuma ta fara gwagwarmaya ce tare da falasinawa a lokacin boran falasinawa wato intifada ta biyu da ta ɓarke a shekara ta dubu biyu ita ce wacce ta shahara da fafutukar kare haƙƙin falastinu kuma mai adawa da manufofin siyasar 'yan sahayuniya sannan akwai michel kamanovich ya taka gagarumin rawa wajen ganin an yada matsayin cibiyoyin da suke adawa da yahudawan sahayuniya 'yan mamaya kuma ya dukufa wajen inganta wayar da kai kan harkokin al'ummar falastinu da kuma sukar manufofin gwamnatin mamayar isra'ila san wistin an haife shi a amurka yana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kafa cibiyoyin masu yaƙi da muggan manufofin yahudawan sahayuniya kuma ya halarci wasu tarurrukan ƙasa da ƙasa da tattaunawa da suka shafi haƙƙin falastinu kuma yana matuƙar adawa da wanzuwar masu goyon bayan gwamnatin nuna wariyar al'umma ta yahudawan sahayuniya 'yan mamaya cibiyarsu ta bayyana a cikin kundinta na kafuwarta cewa ta a aniyar wargaza gwamnatin wariyar al'umma ta 'yan sahayiniyar isra'ila don neman dawo da 'yan gudun hijiran falasinawa da kuma kawo ƙarshen mamaye musu yankuna da 'yan sahayiniyar mamayar isra'ila ke yi domin faɗaɗa ƙasarsu ta ƙwace har ila yau cibiyarsu ta ji jaddada goyon bayanta ga cikakken 'yancin cin gashin kan falasinawa da kuma karfafa gwagwarmaya da mamayar isra'ila tare da yin nuni da cewa cibiyarsu ta dogara ne kan wannan fafutuka da haɗin gwiwar ƙungiyoyin falasinawa da jagororin da suke da kyakkyawar mayar falasinawa a fagen neman 'yanci da dukkanin haƙoƙin al'ummarsu. cibiyarsu a yarjejeniyar alkawarin kafata ta jaddada yin riko da dukkanin hanyoyin adawa da 'yan sahayoniya wacce yarjejeniya ta jaddada matsayin neman ba da ikon siyasa shari'a da tattalin arziki ga Falasɗinawa. tare da tilasta wa yahudawan sahayoniya da al'ummar turai kawo ƙarshen duk wata hanyar cin zarafin al'ummomi da al'adu na asali cibiyar ta kuma ki amincewa da ra'ayin ci gaba da faɗaɗa mulkin mallaka kan falasinawa tare da yin watsi da mahangar 'yan sahaniya cewa ƙasar falasinu a matsayin ƙasa da ba a kula da ita ba wadda yasa ake lalata rayuwar falasinawa kamar yadda ta ce cibiyar ta kuma bayyana a fili kalubalanta ga kungiyoyin 'yan sahayoniya da masu ra'ayin siyasa waɗanda aka kirkira don tallafawa da haɓaka ra'ayoyin 'yan sahayuniya kamar yadda ta jaddada ƙudurinta na neman haɗin kai da yin aiki da adalci da kuma goyon bayan ƙungiyoyin gwagwarmaya daban-daban da al'ummar falastinu ke jagoranta na tunkarar rashin adalci bayan da gwamnatin mamayar isra'ila ta fara yakin zirin gaza a ƙarshen shekara ta 2008 masu zanga-zangar adawa da 'yan sahiniya a ɓangarorin ƙasa da ƙasa sun shirya zanga-zanga a biranen amurka da wasu ƙasashen turai ciki har da jerin gwanon mutane a gaban ƙaramin ofishin jakadancin haramtaccen ƙasar isra'ila a birnin los angeles na amurka a cikin watan disamban shekara ta da tara, mambobin cibiyar sun halarci wani tattaki na jama'a a gaban ginin ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke birnin new york sannan a shekara ta 2014 cibiyar ta yi allah wadai da karuwar tashen hankula da gwamnatin mamayar isra'ila ke janyowa a zirin gaza tare da tabbatar da goyon bayanta ga gwagwarmayan falasinawa tare da yin kira ga kasashen duniya su dora wa gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila alhakin laifukan da take ci gaba da yi akan al'ummar falasinu bayan kaddamar da harin daukan fansa na ambaliyar al'aksa da 'yan gwagwarmayin falasina suka kai a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 da kuma hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke kaiwa kan zirin gaza mambobin cibiyar sun shirya zanga-zanga a zaman wani bangare na harkar jami'o'in amurka da ke yin tirda yakin gaza kimanin mambobi ɗari na cibiyar ne suka shiga zanga-zangar a san francisco inda suka mamaye harabar wani gini da ke ɗauke da ƙaramin ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma 'yan sandan amurka sun kama wasu da dama daga cikinsu bisa zargin barnata dukiyar wani bangare a farkon wannan shekara ta 2025 'yan sandan birnin london na kasar birtaniya sun kama wasu daga cikin masu nuna adawa da zaluncin yahudawan sahayoniya tare da yin awon gaba da ya'il kahan mai fafutukar yada kiyayya ga yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida inda suka yi masa tambayoyi kafin su sake sake shi wakilin cibiyar mai suna sam winston ya ce suna da gwamnatin sahayoniya da suke ɗaukan wasu daga cikin al'ummanta daga kudus da ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar isra'ila babu wani batun neman bambanci da bangaranci a nan ya jaddada cewa sun fusata da matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na kama wani limamin coci saboda kawai ya kwatanta irin ayyukan da 'yan nazi suka yi da kisan kare dangi da ake yi wa falasinawa yana mai cewa kisan gillar da aka yi wa galibin mata da ƙananan yara 'yan falastinu yau sama da shekara ɗaya da wani abu domin neman murkushe 'yan gwagwarmaya akan bai isar ba wajen kwatanta yahudawan sahiyoniya da 'yan nazi sannan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta cancanci a kwatanta ta da duk wani mai aikata munanan laifuka a tarihi yana mai jaddada cewa kama masu zanga-zanga nuna rashin amincewa da bakar siyasar 'yan sahayuniya wani yunkuri ne na dakile duk wani kokarin nuna adawa da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi tare da samun cikakken goyon bayan siyasa da kuma kayan yaƙi daga gwamnatin kasashen yammacin duniya da dama ga 'yan sahayuniya daga cikin masu tsananin adawa da bakar siyasar gwamnatin mamayar isra'ila akwai banat sanda Dan siyasar amurka ne kuma Dan gwagwarmaya wanda shine babban dan majalisar dattawan amurka daga jihar vermont sanda shine mafi daɗewan dan majalisa mai zaman kansa a tarihin majalisar dokokin amurka amma yana da dangantaka ta kudda kudda jam'iyyar democrat sanata benny sanda na amurka ya bayyana firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a matsayin mai laifin yaƙi a wata hira da sanda ya yi da tashar msnbc ya bayyana cewa gaza na fuskantar wani mummunan bala'i na jin kai kuma tun a lokacin ya bayyana cewa ba zai halarci jawabin da netanyahu zai gabatar ba a gaban majalisar dokokin amurka a ranar 24 ga watan yuni sanata sanda ya kara da cewa ba zai halarci jawabin netanyahu ba saboda shi mai laifin yaƙi ne kuma bai kamata a gayyace shi ba tun da farko yana mai fahimci cewa wannan shine hakikanin matsalar da take fuskantar gwamnatin joe biden a wancan lokaci amma da lokacin da aka fara yakin gaza lokacin donald trump ne da matsayinsa ya fi haka muni sanda ya yi nuni da cewa abin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a halin yanzu a yakin da take gudanarwa ƙarƙashin gwamnatin netanyahu mai ra'ayin riƙau abu ne mai muni sanda ya yi kira ga amurka da ta yi duk abin da za ta iya don kawo ƙarshen wannan yakin da kuma ba da agajin jin kai ga gaza wanda ke fuskantar mummunar bala'in jin kai yahudawan sahayuniya sun shiga firgici da tashin hankali warai ganin yadda al'ummar da yahudawa a sassa daban-daban na duniya suka shiga zanga-zangar nuna goyon bayansu ga batun tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma dakatar da yakin musamman bayan bayyanar wani gagarumin taron ƙungiyoyin yahudawan amurka da suka gudanar wajen nuna adawa da yakin gaza kuma zanga-zangar ta hada da biranen new york washington san francisco da su... a cikin wata kasida da jaridar yada'ud a harnot ta wallafa na attila sumfelbi da a ciki ya bayyana cewa Aske ya bayyana ga kowa da kowa kan yadda ake kyamatar haramtaccen ƙasar isra'ila a fili ya ƙara da cewa abin da ya fi ba su mamaki shine yadda yahudawa suke shiga cikin nuna kyamata ga mummunar ɗarbiyar al'ummarsu ta aiwatar da kisar kare dangi kan jinsin ɗan adam hakika haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna damuwarta game da zanga-zangar adawa da duniya ke gudanarwa kan yakin da ta daura kan yankin zirin gaza musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya. matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon jigo a ƙarƙashin wannan shiri da muke kawo muku na don matasa. Idan dai ba a manta ba, jigo na ƙarshe da muka gabatar muku ya yi magana ne akan yadda addinin musulunci yake kallon matasa da kuma matsayin da ya basu a cikin al'umma. mun kuma yi hira da malamai dangane da hakan wanda a ciki muka ji bukatuwa wato da ake da ita ta matasa a cikin fagage da dama na rayuwa a bisa tuni abu na ƙarshe da malaman da muka yi hira da su suka mai da hankali a kansa shine rawar da matasan suke iya takawa wajen samar da sauyi a cikin al'umma sheikh bashir lawal ya yi ishara da yadda a cikin ƙasashen laraba matasa suka zama na gaba-gaba wajen kawo sauyi to a wannan rana za mu shiga ƙarƙashin wani jigo ne mai muhimmanci a rayuwar matasan wannan kuwa shine wato tattalin arziki da rawar da samari da matasan suke takawa a cikinsa domin ci gaban al'umma sai dai yin magana a kan jigon zai kasance ne a cikin ɓangarori guda biyu da za su zo muku a cikin makonni biyu a jere bangare na farko zai taɓo magana ne akan bayani a nazarce dangane da wannan irin rawar da samari suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma abin da suke bukata domin shiga a yi da su a cikin wannan wato cinikayya da kasuwanci bangare na biyu kuwa zai mai da hankali ne akan kalubale na shiga cikin fagen tattalin arziki wanda ya hada da sanin kasuwa da kuma yin shiri ta fuskar ilimi da ya zama wajibi a wannan ne da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na shirin zai kasance He changed the world for the and made us better Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Domin sanin kowace rawa ce matasan suke takawa wajen ci gaban tattalin arziki mun tuntuɓi Malam Bello Abba Ahmad wanda malami ne na ilimin tattalin arziki a kwalejin bada horo ta jihar Jigawa da ke garin Gumel. Ga abin da ya yi mana bayani a kansa a nazarce. Matasa ne kusan kashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa saboda su ne masu ƙarfi a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da abubuwa na ci gaba alal misali a najeriya idan ka duba kusan kashi saba'in na hada-hada kasuwanci ana yin ta ne a kasuwanni waɗanda ba su shafi bankuna ba misali kasuwannin sabon gari a kano onitsha market za ka tarar kusan e, duk kudaden da suke kai komo yawanci ba ta hannun bankuna suke tafiya ba saboda haka waɗannan wanda ake kira wato ƙananan kasuwanci za ka tarar kusan akasari matasa ne suke tafikar da su alal misali idan ka duba za ka ga mafi yawanci e, kusan kashi saba'in na al'ummar najeriya suna zaune ne a wuraren da kamar za a ce karkara kenan so a waɗannan wuraren za ka tara kuma fi yawanci akasarin abin da suka fi shine abin da ya shafi noma kiwo wanda kuma yawanci matasa masu ƙarfi a jiki yawanci shine suke suke yi saboda haka a birane kuma za ka tara duk wasu ayyuka na ƙarfi gini ne eh, kasuwanci ne da ko ne za ka tarar matasa su suke saboda haka eh, idan kana magana ci gaba lallai ya kamata ka duba cewa cewa an ba matasa muhimmanci domin su ne karfin bayan kowane arziki na kowace ƙasa. To aikace kuwa shirin namu ya tuntuɓi Alhaji Ishaqa Tanimu wanda ɗan kasuwa ne kuma matashi a maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Mun tambaye shi domin ya yi mana bayani akan rawar da matasa maraɗi suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban tattalin arziki ga abin da yake cewa To musamman yanzu dai abin da muka tabbatar shine cewa matasa yanzu sun yi wanda suka manyanta yawa a cikin harkokin kasuwanci sun kuma a bangarori iri daban-daban kama daga kasuwanci na a ce mutum wannan dila ne kamar import export wanda shi zai kawo ko ya fitar ya saida a kasashen waje ko ya kawo da kasashen waje yanzu duk galibi wannan a cikin wannan ma yanzu matasa sun yi sun yi tsofaffi kuma akwai su da yawa dan adadin su bai kai tsaye ba wanda zai haɗi adadin irin waɗannan sannan kuma a fanni kasuwanci irin na tsaka-tsaki wanda shi ba oda mutum yake ba amma zai saye kuma shi mai saye ne shi ma ya raba ma ƙananan 'yan kasuwa a wannan ma matakin akwai matasa sosai wannan mataki kuma daman na ƙasa mataki na ƙarshe cewa wannan mai sayarwa ne mai da ma waɗanda suke amfani da abin masu sarrafa shi wannan kuma dama nan aiki ne na matasa sun yi yawa a ciki. To kowane kalubale ne yake gaban matasan da suke son shiga cikin harkokin tattalin arziki ga Malam Bello Abba Ahmad da bayani a kai. Na farko matasa suna fuskantar kalubale masu ɗimbin yawa kwa. Na farko shine rashin jari. Akwai matuƙar ƙarancin jari ta ɓangaren gwamnati ta ɓangaren bankuna. Na farko shine gwamnati har yanzu ba ta samar da wasu hanyoyi ba ta yi kokari a da ta yi samar da irin su people's bank wato bankin talakawa su nacb wato bankin manoma wanda kuma aka samar da community banks bankuna waɗanda suke ƙananan bankuna domin duk a rubuce ana so ya zanto suna bawa matasa jari na wanda za su fara ƙananan kasuwanci amma abin ba kusan bai cimma ruwa ba domin har yanzu za a ga bankunan suna da matsaloli ko gwamnati ba ta samu musu da kuɗi ba sannan kuma ya zanto su bankunan 'yan kasuwa ba za su ba matasa bashi ba saboda matasa ba su da abin da za su jingina da shi domin a ba su bashi. Shi ma Alhaji Isa Katanimu ya yi mana ƙarin bayani da cewa na farko dai shi ne eh, rashin jari dali da kasan san kasuwanci dama ya annaka ne da karfin jarin mutum tun farko wanda dama ainihi kasan san jarin galibi akan same shi ne ko dai wani ya taimaka maka ya baka jari ko kuma ko da ka yi karatu ne ka kare in dai kasuwanci kake son ka shiga idan ka ga za ka bukaci ko dai jari wani ya taimaka maka da shi ko kuma waɗansu mutum zai bi ta hanya ne na banki ya ci bashi wanda zai fara da shi ko kuma waɗansu abubuwa makamantan haka. Kan ta dai da ƙarfin jarin mutum. To babban matsala dai jari ce. Mutum bai da ƙarfin jari galibi dama zai tsaya da irin waɗannan matsaloli. Wanda su dai ne dama ke taka muhimmiyar rawa su ne a gaba-gaba kamar in ce jari shi ne gaba-gaba cikin ƙalubale wanda ke fuskanta matsayin shi na matashi idan zai fara. To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin wannan bangare na rawar da matasa suke takawa a cikin fagen tattalin arziki da fatan an amfana da abin da aka ji a kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wani jikon. أنت filin faɗakarwa. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa inda muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan abubuwa da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa ta fuskokin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma su game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a biya musana hankali a cikin shirin. Idan masu sauraronmu ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata, mun fara magana ne akan manufar addini da kuma yadda ɗan adam ya ɗamfari da shi. A cikin shirin da ya gabata Malam Hafiz Muhammad Sa'id mai nazari a cibiyar addinin Musulunci ta birnin kum da ke nan jamhuriyar Musulunci ta Iran yana cikin yi mana bayani akan ɗamfarwar da ke akwai tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta da kuma addini sai lokaci mana halinsa. A yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani akan matsayin addini a cikin rayuwar ɗan adam. a matakin farko muna so mu san menene yasa muke bincike game da Allah da siffofinsa da ayyukansa a nan shine dole mu zo da tambayi guda biyu wayanda za su taimaka mana bayan da wannan ansa ta dalilin bincike game da samuwar Allah maɗaukaki. na farko akwai tambayar cewa menene ya sanya mutum yake bincike da samuwar mahalicci da ayyukansa na biyu menene kuma natija da za a girba idan an san mahalicci aka yi imani da shi aka riki addininsa wanda yake kunshe da dokokinsa da shiryawarsa ga wannan halitta ta ɗan adam da duniya baki ɗaya a matakin farko a tambaya ta farko malamai da dama a cikin littattafai daban-daban sun kawo dalilai na ɗaya da suka kawo akwai cewa domin mu kubuta daga cutuwa da za ta iya samun wani irin cutuwa ne za ta iya samun mu wannan yana buƙatar mukaddima mukaddima ta farko shine ɗan adam kamar yadda bahasin ya gabata yana da fidira wannan fidira din tana buƙatar haske na hankali da kuma haske na ilimi wani lokaci cikin hankali baya wadatuwa sai da hasken ilimi wannan ilimin wahayin su ake yi yakan zo wa ɗan adam daga wanda yake sama da ɗan adam yake mahalicin ɗan adam idan haka ne akwai fidira akwai ilimi akwai hankali idan fidiran nan ta tashi neman ubangijinta takan yi nemi taimako daga hankali idan hankalin nan ba shi da haske sakamakon cewa ba a yi amfani da shi ba domin duk hankali haske ne amma idan ba a yi amfani da shi sai a kira shi hankalin da ba shi da haske an yi amfani ne da wahani ɗimuwa da take samun ɗan adam da sake-saken zuci da sake-saken kwakwalwa sai aka kira su hankali sakamakon cewa suna kusa da shi suna tare da shi da wannan sake-saken kwakwalwa da kuma sake-saken zuciya dukkaninsu sai su nemi wani ubangiji daban wanda suke ganin shi ne ya dace su kira shi ubangijinsu har ma su yi mishi bauta har ma su yi mishi yanka asali ma har sukan yanka mishi yayansu to sai zamanto karkashin wannan sake-saken tunani da kuma sake-saken zuci sai su haifar musu da canfe-canfe iri-iri idan suka haifar musu da canfe-canfe iri-iri sai kuma su fada cikin jahilci daban-daban rayuwa ta kunci dan adam ya zama tunani kamar yadda dabbobi suke tunani. To madalla, Malam Hafiz yana cikin yin bayani dangane da matsayin addini da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a wajen gina shi kansa ɗan adam da tunaninsa da ruhinsa da kuma yin gagarumin tasiri a cikin rayuwarsa a dukkanin fuskokinta wanda ake iya riska hakan a hankalce bisa ɗabi'a ta ɗamfarin mutum da addininsa da ya imani da shi. A lokaci guda kuma sai suka ga wayansu mutane sun fi mu tunani da hankali sun fi mu gyara na zuci da kuma na zahiri mutane ne kamillu masu siffofi na dukkan kamala kama da rikon amana da son alheri ga mutane da rahama ga mutane da juriya da hakuri sannan ba mu taɓa ganin wani abu na kaskanci na munanan halaye da gare su ba sai suka zo suka ce mana akwai wani ubangiji kuma wannan ubangijin shine wanda ya kama da fidiranmu ta cin masa sai ta yi kuskure ta wani waje sakamakon shaidanci na sake-saken zuci da tunani da ya mamaye ɗan adam muka ga kuma ba ma kawai sun yi da'awar shi ba a sun dage wajen bauta masa bayan sun dage wajen bauta masa sun kira mutane akan wannan bayan sun kira mutane akan wannan sun fuskanci dukkan tsananin rayuwa a kai ta yadda dokokin nan masu wahala nasu sun ɗauke su ƙari akan wannan dokoki sun ɗora wa kansu wasu umarni daban-daban kamar misali wajabcin sallar dare wajabcin azumomi a na kwanaki ayyanannu sannan kuma sun yadda ma a kashe su akan imani da wannan ubangiji maɗaukaki to a yanzu a hankalce gare mu ba zai zamanto wani abin izina ba da kuma alal akalla mutum ya ɗauki matakin kare kai me ya zo ya rusuna ga wannan maganganu cewa akwai ubangiji kuma ya shiga cikin bincike kan wannan ubangijin nasa ya san siffofinsa da ayyukansa domin ya samu gamsuwa da samuwarsa da wannan siffofi nasa da ayyukansa kamar da yadda yake a sha'anin rayuwa da mutum zai ga mutum wani ya taho da gudu da mota yana cikin safara yana cikin mota za shi wani gari sai ya ga wani da gudu ya dawo yana zuwa sai ja birki da ƙarfi sai ce mishi to ka sani ba akwai yan bashi a hanya suna nan suna kawo mutane suna kwace musu dukiyoyi kana ganin wannan mutumin da ya gaya mishi haka shi wanda aka gaya haka wanda yake cikin tafiya zai ce to bari da ya wuce kawai ba komai ina hankalinsa zai ce masa alal akalla idan baka yi ba to ka ɗau matakin abin da ake taka tsantsan domin idan ya kasance wannan mutumin ya yi daidai to ka kiyaye kanka idan ya kasance ya yi kuskure ne to shikenan baka dai cutu ba Allah kalla ka samu lafiyarka wannan shi ne cikin abin da wani ne wanda yake inkari yake musun samu ubangiji daga cikin mulhidai da ya zo wajen imam rida yana so yi magana da shi game da cewa babu Allah imam rida yana shigowa sai nuna min shi karama babba mai girma imam rida ya faɗi abin da ke zuciya kurasani ya ce ya kai kurasani idan ya kasance abin da kuke cewa daidai ne wato babu Allah da mu da ku mun zama ɗaya domin sallar da muka yi da hajjin da muka yi da azumin da muka yi da da muka yi muka yi sadaka muka taimaki mutane ba zai cutar da mu ba tun an mutu ba za a dawo ba ko babu Allah ba lahira amma idan maganar mu ita ce daidai cewa akwai Allah akwai lahira to mu mun tsira kun tabi wannan karshen takazazzan kenan da hankali zai ce mutum ya To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa sauti da kuma shi Malam Hafiz Muhammad nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل חמישה عصار نكودا مئة خمشيم كيلو הרץ. שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.hr.ir HE دوار ها الکترونی کل دوید ایران اتسان جیمیل دات کام انو نمتسئیم گم برشتوت ها خفرتیوت به اینستاگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل دوید ایران דעות ופוליטיקה. مأزنيمي كريم شالوم راف همشتار هي إسرائيلي هفتسيس أزوريم شونيم بسوريا مسبار باميم بيوم أسرين فيشيشا بفبروار في هتكفوت إلو هيفيو لمسبار هروجيم وفتسوعيم مكوروت سوريم دفخو شي نشمعو ببوكر يوم اسريم في ششا بفبروار بتسوتسيم كفيديم بدمسك بأتار هاي تون هالسوري الوطن نختاف كي همشتار هاي إسرائيلي تاكاف ات ازور الكسوة بدروم معراف هبيرة دمسك ملا تيم تاسو متاسو قام بشميم خوزوت كونيترا في درعا بتوخكخ هفتسيتسو ما